Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa ayyukan da sojoji ke yi na yaƙi da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihohin zamfara da katsina ya zuwa sauran jihohi da suke fama da irin wannan matsalar domin kaucewa kwararar 'yan ta'addan daga wani gari zuwa wani bukatar hakan na kinshe ne a cikin wani kudirin doka da ya bukaci ɗaukar matakan gaggawa wajen dakile hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa ƙauyuka da garuruwan da ke cikin ƙaramar hukumar rogo da ke jihar kano wanda honorable haruna isa daideri ya gabatar a zaure majalisar da ke abuja da yake gabatar da kudirin honorable haruna ya ce ƙaramar hukumar rogo ta yi iyaka da jihohin katsina da kaduna ya ce akwai yiwuwa yan bindiga da ke tserewa daga hare-haren da sojoji suke kai musu a jihohin katsina da zamfara su rika ratsawa ta cikin jihar kano har ila yau dan majalisar ya bayyana damuwarsa idan har ba ɗauki mataki na dakatar da yan bindigar ba akwai yiwuwar ayyukansu zai iya yaduwa zuwa wasu yanki na jihar urge the federal government to step up efforts to consolidate the gains recorded in the military operation against armed bandits in Zamfara and Katsina state by expanding the operation in a coordinated and simultaneous manner to cover all other affected states. Daga bisani majalisar ta buƙaci kwamitinta na tsaro da sojoji da kuma 'yan sanda da su tabbatar da aiwatar da wannan ƙudurin. Shirin ga fili ga doki ya zanta da Honorable Haruna Isa Dederi tare da shugaban kwamitin majalisar wakilai akan sojojin sama wato Honorable Shehu Koko akan wannan lamarin. to amma wannan lokaci sai gashi 'yan ta'adda sun fara haurowa suna shigowa cikin jihar kano musamman a karamar hukumar rogo wadda tana daga cikin mazaɓata inda muke ganin su suna kai har hare a ƙauyuka da garuruwa daban-daban a zuwa wannan lokacin da nake maka magana a 'yan satuttukan nan da suka wuce sun kai har-hare cikin garuruwa da ƙauyuka wajen guda bakwai sun kai irin wannan harin a bari garin bari sun kai dutsen bari sun kai zarewa sun kai hawan gwamna a kasar fulatan sun kai wato ainihin a jajaye da sauran garuruwa a karamar hukumar rogo wannan shine ya sa wajibi a matsayina na wakilin al'umma miƙe a wannan zaure na majalisa mai albarka domin in kawo kukan al'umma da nake wakilta dama dai abinda na roƙa a gurin majalisa abu uku ne abu na farko majalisa ta yi umarni ta jawo hankalin gwamnatin tarayya da ta ɗauki mataki na musamman don saboda daƙile yunkurin shigowar 'yan ta'adda ga inda da ba su shiga ba wannan kuma zai zama dole domin in ba haka ba to za a kore su daga wani gurin ne su koma wani gurin majalisa ta yarda da wannan abu na biyu da na nema shine majalisa ta yi umarni da cewa wannan aiki da gwamnatin tarayya take yi to ya hada da jihohin da abin ya shafa ga gabaki ɗayansu wannan shi zai sa a yi wa 'yan ta'addan nan wato koma a yi musu kofar rago ya zama na babu inda za su iya sa kansu ba su da wurin da za su wato ainihin gudu daga wani guri zuwa wani guri saboda lokacin da aka ce da kai irin wannan abin da ake a zamfar da katsina shi ake a sakkwato shi ake a kaduna shi ake a kananan hukumomin da suke wato iyaka da waɗannan jihohin da suke jihar kano to ba inda za su sa kansu ah, abu na uku da na nema shine muna da kwamitoci waɗanda haƙƙinsu ne a majalisa su bi sawu don su tabbatar da cewa duk abin da majalisa ta zarta a matsayin zartaccen ƙuduri to gwamnati ta yi aiki da shi to sai na nemi kwamitin tsaro na ƙasa da kwamitin da ke kula da harkokin soja da kwamitin da ke kula da harkokin 'yan sanda na majalisa a ɗora musu nauyin tabbatar da cewa waɗannan ƙudure-ƙudure da majalisa ta karɓa, to an yi aiki da su gaskiya kowane lokaci kuma a kullum ban cika son na yi magana ta harka ta tsaro a bainar jama'a ba abin da ke bainar jama'a kamar hayyaku ta yan jaridu saboda a inda na fito da kuma abin da nake shugabanci a halin yanzu abin ne wanda yake cikin sirri ake yin shi kuma ana yi abin da ya dace wannan ma wannan da ya kawo masa da ya kawo wannan kudure mun yaba mishi kwarai da gaske aka yi ba an ce eh wannan abin yana da kyau kuma za a duba da kuma haka muka tsaya amma mu mun san abin da yake faruwa kuma mun san abin da sojinmu suke yi kamar ni ina shugabancin air force akwai na army yana na akwai na defense akwai na navy wasu abin da sai kullum muna tattaunawa da su muna ba shawari kuma muna gaya musu ga kuka yan najeriya a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza to ba na son na wuce akan wannan bet kokarin da ake yi yan najeriya sun shaida sun gani kuma ana yi ƙarshen rahoton kenan ahmad hassan ahmad daga abuja ga fili